Labari mai daɗi Shinkafa da sauran kayan masarufi da ake shigowa da su daga ƙasashen waje za su iya arha a Najeriya. CBN ta cire takunkumin shigo da abubuwa guda 43 a Najeriya, ta kuma yi alkawarin za ta riƙa bawa masu shigo da kayayyakin canji dala domin samun sauƙin farashi a wurin shigowa da kayayyaki. A bisa dukkan alamu shinkafa da sauran kayan abinci da ake shigowa da su daga kasashen waje za su iya sauƙi. Ga jerin abubuwan da CBN ta amince a dinga shigo da su daga ƙasashen waje. Kayan da Buhari ya hana shigowa da su Tinubu ya ce a shigo da su daga yau. Shinkafa na ɗaya akwai shinkafa, akwai siminti, akwai garin bota wato biredi kenan, akwai man kwantarola, akwai man gyaɗa, akwai man alayyahu da kayan lambu, nama da naman da aka sarrafa, kayan lambu da kayan lambu da ake sarrafawa, kaji da kayan kiwon kaji da aka sarrafa, kifin gwangwani wata gesha kenan da sadin, shimfiɗaɗɗen ƙarfe wato fileti kenan, dogon kwanon rufi, gajeren kwanon rufi, wheelbarrow. Na sha biyar ɗinsu shine kwanon sarki. Na sha shida shine akwatin ƙarfe da kuma akwatuna. Na sha bakwai shine faɗi ka mutu, faɗi ka mutu. Na sha takwas shine ba bu badujala. Na sha tara shine fayif, fayif na ƙarfe. Na ashirin shine wayar rodi lalatacce da wanda bai lalace ba ma'ana 'yan gwangwan kenan. Na ashirin da ɗaya shine rodin sitil da kuma na ashirin da biyu rodin bagoberi, rodin bagoberi. Na ashirin da uku akwai wayar raga, na ashirin da hudu akwai ƙusa, na ashirin da biyar akwai wayar tsaro da turakuna. Ashirin da shida shine patikus boti. Ashirin da bakwai shine pivot da Paleti. da takwas shine plywood da tara shine ƙofofin katako na talatin shine tsinken sakace na talatin da ɗaya shine gilashi da kayan da aka yi gilashi na talatin da biyu shine kayan kicin talatin da uku shine kayan haɗa tebur talatin da huɗu shine tayil talatin da biyar shine silinda gas talatin da shida shine sakakkun yadudduka talatin da bakwai su ne tufafi da an yadda a shigo da su na talatin da takwas shine kayayyakin da aka yi da roba talatin da tara shine ƙwayoyin roba wato polypollen kenan da kuma na arba'in shine ledar rufe alewa da jaka na arba'in da ɗaya shine sabulu da kayan kwalliya ashirin da arba'in da biyu kai shine tumatirin gwangwani ashirin da uku shine hannun jarin Eurobond da bond da kuma kudin kasashen waje ko kuma hannun jarin kasashen waje. Wannan dai Bola ahmad Tinubu ya yi wa 'yan Arewa musamman 'yan Najeriya wannan tagomashi wanda aka jima ana jira Buhari ya yi, wanda har ya sauka. Bai ba wannan shine sulaccin azabar da kusan Najeriya da arewacin Najeriya muke ciki. Alhamdulillahi mun gode wa Allah, mun gode wa Bola Ahmad Tinubu da wannan namijin ƙoƙari da ya yi kuma muna sa rai yanzu kasuwanci zai farfado a arewacin Najeriya. Kar ku manta idan kuka fara ziyarta wannan channel mai albarka na EA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.